Wasu dalilai sun bayyana gaskiyar cewa har yanzu dai shugaban kasar Burkina Faso yana nan ba tare da an sace shi da ake kirarin an yi ba, kuma ba tare da an yi mai juyin mulki ba a kasar ta Burkina Faso. To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan da jin dalilan da kuma jin majiya mai karfi wacce ta sanar da mu wannan al'amari ku biyo mu da subscribers. Haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran masu mu ne da kullum. Majiyoyi masu ƙarfi sun bayyana ƙaryata wannan majiyoyin da suke yaɗi da cewar an sace shugaban ƙasar Burkina Faso waɗansu kuma suke cewa juyin mulki aka yi masa. Yanzu ma ta rage ƙasar Nijar kenan tunda shi ma soja ne kuma sojoji ne 'yan uwansa suka mai juyin mulkin. Wanda yanzu yanzu haka aka samu waɗansu manyan dalilai waɗanda suka ƙaryata faruwar hakan. wanda a dalili na farko shine shekaran jiyan da ake cewa ranar sallah an kama shi an yi mai ku kamar yadda ake wa duk shugabannin da ake so a yi wa juyin mulkin a an hango shi a asibiti yana ba da jini tunda dai rana ce ta ba da jini da tallafi duk wanda yake da shi na kasar ta burkina faso wanda kuma ranar ya yi hakan wanda kuma aka tabbatar da cewa yayin ko bidiyo yana yawo wanda a takaicen takaicewa kuma sai aka sake ganin shi kansa shugaban kasar na burkina faso jiya an yi rubutu wanda ya tabbatar da cewa shugaban kasar ne kuma da yawunsa aka yi rubutun wanda yake bayyana cewa yana yi wa ɗaliban da za su yi jarabawa a kasar burkina faso a fatan alkhairi haɗe da fatan nasara a jiya wanda yake tabbatar mana da cewa wannan kawai majiyoyin da ake bayyanawa na cewa an yi wa shugaban kasar juyin mulki majiyoyi ne waɗanda suka yada ƙarya da jita-jita wanda kuma ba a da dalili kuma ba a da wani a kwamfamin akan cewa an yi hakan kawai dai an samu rumors ne an yada a cikin dalilan da muka samu na cewa rumors aka samu ake yadawa ya hada da cewa yanayin yadda labarai suka yi karanci in ji shi wanda yake bayyana wannan al'amari ɗaya daga cikin ɗan ƙasar Nijar ɗin ya ce labarai ne suka yi karan ciwo wajen masu ba da labari shi yasa suka fara yada wannan jita-jita haka zalika ya kara da cewa da kuma waɗanda suke kin wannan kungiya wacce su kansu suka kafawa kansu wato dai shugaban kasar burkina faso din da kuma shugaban kasar mali da kuma shugaban kasar niger wato dai kungiyar nan ta res lalle babu shakka sun ce idan ana bakin ciki da wannan kungiya ne sai dai a je a yi ta yi to amma dai wannan kungiya za ta kara karfi zuwa nan gaba sojoji su ne za su ci gaba da mulkin afirka insha Allahu duba da yanayin yadda aka san cewa su kansu shugabannin da ake ganin cewa na farar fata ne ma'ana dai demokaradiyya shugabannin demokaradiyya ba wani abu suke tsinana wa kasashen ba amma yanzu idan aka yi duba da la'akarin yanayin yadda soja ya karbi kasar Nijar ta gyaru yanayin yadda soja yake ci gaba da mulkin kasar Burkina Faso cikin ruwan sanyi da kwanciyar hankali da kuma kasar Mali din waɗanda kasashe ne na yammacin Afirka waɗanda suke manya-manya wanda su dukansu idan an duba za a ga cewa suna cikin farin ciki da kwanciyar hankali musamman yanayin yadda talaka yake samun yana jin daɗi yana shakatawa waɗansu sukan ganin cewa kawai ba komai bane ya sa su kansu sojojin da ba a tunanin cewa za a ji sauƙi ake jin sauƙi da su kawai abubuwa ne irin wanda suka bayyana na cewa su ma kansu ai talakawan ne kuma daga cikin talakawa suke sun yi rayuwa irin ta talakawan shi yasa kawai su ma ba sa son talakan ya sha wuya ko ya azabtu to dai kowa dai da irin abin da yake cewa amma dai yanzu majiya ce mai ƙarfi wacce ta tabbatar da cewa cewa shugaban kasar burkina faso yana nan kuma ba a yi mai juyin mulki ba haka zalika babu inda aka sace shi aka kai shi masaran mu ne da kullum ku ci gaba da yi mana comment da lakin a tashar tamu mai inganci mdtv hausa wani kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran